ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد babu wata magana da zai faɗa face a wurinsa akwai mala'ika mai kula da abin da yake faɗa kuma wanda yake wurin